Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an yi juma'a lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na la'asariyan yau Juma'a daya ga watan Disambar shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba an dawo da fada tsakanin Hamas da Isra'ila a Gaza a cewar dakarun tsaron Isra'ila a yau dinnan Juma'a. Shugaban Ukraine ya ce ya damu matuƙa saboda yiwuwar yakin Isra'ila da Hamas ya ɗauke hankula daga tashin hankalin da ƙasarsa ke fuskanta sanadiyar mamayar Rasha. Sannan Isra'ila ta tanka martaninta na farko a bayyane kan alamar an tilasta al'ummar tsirarin Yahudawa da ke Iran. ta yi gangamin yin tur da isra'ila kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa an buɗe wani taron koli na ƙasa da ƙasa akan sauyin yanayi a dubai taro ne wanda ke da muhimmanci wanda shugaban kasar najeriya ya halatta kuma akwai shugabannin kasashe sama da ɗari wa'anda za su gabatar da asidoji a yau da gobe da kwanakin da za a yi wurin wannan taro haka zalika a shirin za ku ji cewa yau daya ga watan disamba take ranar yaƙi da cutar kanjamau ko sida ta duniya yawancin lokaci dibin muke ta hanyar jima'i kawai ake iya samun shi yawanci to amma a ilimi ya nuna akwai hanyoyi da dama da ake iya kamuwa da wannan cutakken muna kuma dauke da tattaunawa da jami'in hulɗa da jama'a a hukumar kwastam ta najeriya akan batun haramta shiga da abu da shinkafa da wasu nau'ukan abinci a najeriya kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafi da shirin duniyar amurka na mahmud lalo wadda ya taɓo yunkurin sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ke yi na faɗaɗa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas akwai kuma saƙonnin ku masu sauraro amma yanzu sa gyara zama a shakashin farko na labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. An dawo da fada tsakanin Hamas da Isra'ila a Gaza a cewar dakarun tsaron Isra'ila a yau dinnan Juma'a. Dawowa da fadan a cewar dakarun tsaron na Isra'ila ya biyo bayan saba yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi da Hamas ta yi da kuma kaddamar da harin roka da kungiyar mayakan ta yi kan Isra'ila. To amma duk da wannan gurnani da hamamun yaƙi da ke dawowa Gaza masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa na ci gaba da ƙoƙarin cimma sasanci don kawo ƙarshen wannan yakin nan take dai hamas ba ta yi ikirarin kai har na roka ba a halin da ake ciki kuma shugaban ukraine ya ce ya damu matuƙa saboda yiwuwar yaƙin isra'ila da hamas ya ɗauke hankula daga tashin hankalin da ƙasarsa ke fuskanta sanadiyar mamayar rasha A wata hira da kafar labarai ta AP shugaban na Ukraine Vladimir Zelensky ya ce yaƙi na Hamas da Isra'ila ba ma kawai janye hankali zai yi daga batun na Ukraine ba, zai ma iya laƙumi kuɗi da kayan aikin da Ukraine ka iya samu a ƙoƙarinta na kawo ƙarshen mamayar Rasha. Kulawa na haifar da taimako. rashin kulawa na haifar da rashin taimako a cewar shugaba zelensky ya ƙara da cewa muna fafutukar samun dukkanin kulawa wani binciken jin ra'ayin jama'a wanda kafar labarai ta ap ta gudanar kwanan nan na nuna cewa kusan rabin amurkawa na ganin rikicin ukraine na laƙume kudaden amurka fiye da adadi cikin masu wannan ra'ayin har da 'yan republican a majalisar tarayya Isra'ila ta tanka martaninta na farko a bayyane kan alamar an tilasta al'ummar tsirarin Yahudawa da ke Iran don ta yi gangamin yin tar da Isra'ilar a watan jiya abinda bai taɓa faruwa ba. Tana mai gaya ma muryar Amurka cewa ta yi imanin cewa Yahudawan Iran da suka yi wannan gangamin ba su da zaɓi ne. Mun yi cikakkiyar fahimtar lamarinsu a cewar mataimakin darakta janar na ma'aikatar harkokin wajen isra'ila kan diplomasiyar jama'a emmanuel nashon a wata hira da bangaren talabijin na sashen harshen fasha na muryar amurka a birnin kudus mun fahimci cewa idan kana zama a ƙasar da ke kama karya wani sa'in baka da zaɓi wannan na ɗaya daga cikin irin yanayin yahudawan iran tun a daga shekara ta 1979 don haka mun fahimci wahalar da suke fuskanta. An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma bari mu buɗe taskar rahotanninmu da wannan labarin. Sama da shugabannin kasashen duniya ɗari sun fara gudanar da taro akan ɗumamar yanayi a ƙasar Dubai karkashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya da zammar ɗaukar matakai na bai ɗaya domin yaki da gurɓatan yanayi gwamnan jihar katsina dr diko umar radda yana ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro daga jihohin najeriya ya yi wa wakilin umar faruk musa bayani akan moriyar da najeriya da jihohinta za su samu a wannan taron ke da muhimmanci wanda shugaban kasar Najeriya ya halatta kuma akwai shugabannin kasashe sama da ɗari wa'anda za su gabatar da asidoji a yau da gobe da kwanakin da za a yi wurin wannan taro da kuma gwamnoni da ministoci da dai masu ruwa da tsaki na duniya da masu ilimi na jami'a wa'anda suka shahi ilimi na muhalli. To amma wani abu da ya bayyana kuma shine yaƙi da waɗannan matsaloli na ɗumamar yanayi ko gurɓatarsa abu ne da ke buƙatar kuɗaɗe da yawan gaske da za a baza da tsare-tsare waɗanda za su kawo tallafi su hana cigaba da taɓarɓarewar wannan halayen kana ganin a wurin wannan taron akwai abun da najeriya ku wanda kuka wakilci najeriya gurin za ku iya yi domin ku samu tallafi da ɗaukin da za a yaƙi wannan lalura tun da ƙasar najeriya ana ta kuka cewa akwai matsaloli na kuɗi? to kusa ake ba da tallafi da kuɗaɗe wajen ganin cewa an gyara yanayin gurɓacewar muhalli da manya-manyan kamfanoni na duniya duk sun halarci wannan taron. Sannan kuma ƙasashe wa'anda suke da tattalin arzikinsu ya inganta kwarai da gaske irin manya-manyan ƙasashen duniya duk sun halarci a wannan taro kuma su ne suke da kuɗaɗe kala-kala a bangarori da dama wa'anda ƙasashe irin namu da jihohi irin namu za su iya samun tallafi wajen ganin an gumbin ƙasa. To amma abin da dai taron yake mahimmancin shi shine za a haɗu da irin wa'annan mutanen sannan kuma za su haɗu da ƙasashe masu bukata kamar yadda na sani shugaban mu zai yi a mitin na gefe-gefe da irin wa'annan kasashe domin ganin abin da zai iya samo ma Najeriya da kuma abin da jihohi za su iya amfana da kuma kasashe ma irin su Najeriya ɗin da suke bukatar tallafi na kuɗaɗe tunda wannan aiki na muhalli aiki ne wanda yake bukatar kuɗi sosai domin sai ƙasa ta ci ta ƙoshi ta mirgina sannan za ta iya tallafawa wajen tafiyar da gusar da irin wannan matsalolin. To amma akwai wata rawa da 'yan ƙasa su ma za su taka kamar gwamnatoci na jihohi jihohi da ƙananan hukumomi domin yaƙar waɗannan lalurorin kamar sare itace ƙone konen dazuzzuka da sauransu idan kuma hukuntan jihohin ba ku yi tanadin da zai hana talaka amfani da itacen daji ba akwai wata hikima da kake gani za a iya bi domin hamada katarci ko ta ƙara cin ƙasar najeriya ko hadda makwabtanta? kasashen ma ba za su rungume hannayensu ba su ce suna jiran sai an kawo musu tallafi daga wata ƙasa sannan su iya gudanar da kare ƙasarsu daga gurɓacewa da kuma zaizayewa hamada. Kusan akwai dokoki da ake ta yi mu a jihar Katsina yanzu za ka muna ƙoƙarin mu yi wata doka ta muhalli wadda za ta hana lalata muhallin da gurbata shi da kuma zaizayewar ƙasanmu da kuma ganin yadda za mu yi mu haɓaka tsarin namu kusan cikin wannan tsarin ne muke ƙoƙarin mu shuka itatuwa sannan kuma mu tanadi itatuwa a iri wanda idan kowane kallafi gwamnati za ta yi za ta yi kokari wanda ya shahi noma cewa mu ba manoma wa'annan irin itatuwan su shuka domin amfana da irin tallafin da gwamnati za ta kawo domin misali gwamnati ta baka taki ko ta baka iri to ya kamata kai ma ka gyara muhallinka ga itatuwa ka dasa a gonarka domin a rage wa'annan abubuwan da suke shafan muhalli a mu Najeriya da kuma jihar mu ta Katsina da izinin Allah. gwamnan jihar katsina dr dikko umar rada a tattaunawarsa da umar faruk kenan ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya To baba babban jami'in magana da yawun gwamnatin Japan ya bayyana damuwa yau Juma'a kan yadda rundunar sojin Amurka ke ci gaba da aiki da jirgin saman nan samfurin Osprey a kasar ba tare da gabatar da cikakken bayani kan musabbabin mummunan hadarin da jirgin ya yi a wannan satin a kudu maso yammacin kasar ba duk wada nana ta bukatar yin hakan. Ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin jirgin ya mutu sannan wasu bakwai da shi kansa jirgin ma sun ɓace har yanzu ana kan binciken musabbabin haɗarin na ranar laraba wanda ya auku yayin wani atisaye yau juma'a an faɗaɗa bincike ta yadda wasu ƙarin sojojin amurka suka shiga wannan aikin inda suka ko wato su kuma dogarawan tsaron gabar japan da jiragen ruwa na yaƙi ke mai da hankali kan binciken ƙarƙashin teku ta wajen amfani da na'urori ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jiya alhamis ta ce jirgin saman amurka samfurin osprey din ya ci gaba da aiki a japan amma mataimakiyar sakatariyar yada labaran ma'aikatar sabrina singh ta ce ita ba ta da wata masaniya kan bukatar japan ta dakatar da aiki da jirgin a ƙarshe 'yan luwaɗi na farko da aka amince da auren su na jinsi ɗaya a hukumance a ƙasar nepal yau juma'a sun sha alwashin fafutukar ganin an yi garan bawul a dokokin kasar don taimaka ma sauran irinsu su ma su samu damar aure sandra pande da maya gurun sun samu damar yin rajistar aurensu a ofishin majalisar wani ƙauye a wannan satin a yankin tsaunuka da ke yamma da katmandu babban birnin ƙasar fandi namiji ne gurin kuma rikidewa ya zama mace nafel dai bata yadda 'yan kasar su canza jinsinsu da aka haife su da su su koma wani jinsi ba musamman a takardun da ake amfani da su a hukumance. A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. to badalla a jamhuriyar niger kuma wato kasar ta bi sawun sauran takwarorinta da duniya wajen tunawa da yau ranar yaƙi da cutar sida hukumomin mulkin sojan kasar sun bayyana wa duniya irin halin da ake ciki a Nijar game da yaƙi da ake yi da wannan cutar kuma duk da haka ana samun galaba duk da ana samun galaba hukumomi sun ce za su ƙara dagewa wajen ƙara wayewa jama'a kai da kuma rage yaɗuwar cutar ta sida ga haruna maman bako da ƙarin bayani. Taken ranar ta yaƙi da cutar sida ta bana shine haɗa kan al'umma don su jagoranci yaƙi da cutar sida da jaddadawa ga masu ɗauke da cutar sida muhimmancin shan magani. Wannan shi yasa hukumomin sojan ƙasar ta jamhuriyar Nijar ba su yi kwance da sardi ba domin sun yi amfani da wannan damar don bayyana wa 'yan Nijar a kahohin yaɗa labarai na gwamnatin ƙasar inda aka kwana game da yaƙi da ma hana yaɗuwar cutar a cikin al'umma. Kanal Manjo Dr. Garba Hakimi shine shine ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar. a nan jamhuriyar nijar duk da yake kashi sifili da digo hudu ne cikin ɗari na al'umma suka kamu da cutar daga cikin mutanen da shekarunsu suka kai daga goma sha biyar zuwa arba'in da tara a wajen mata masu zaman kanunsu abin ya kai kashi tara da digo shida cikin ɗari yayin da yake kashi ɗaya ga waɗanda ke tsare a gidajen wakafi haka ma abin ya kai a wajen 'yan gudun hijira da bakin haure kashi sifili da digo bakwai cikin ɗari yayin da a wurin matasa yake sifili da digo takwas cikin ɗari a ƙarƙashin wata ƙididdiga ta shekara ta 2019 ministan ya ce daga bisani waɗanda suka kamu da cutar a binciken shekara ta 2022 sun kai mutum 33,854 yayin da waɗanda suka rasu sun kai 814 inda 1,513 suka kamu da cutar a dai cikin wannan shekara kamin ministan ya ce Nijar na kokari ainun wajen dakile yaduwar cutar ta sida. suma ma malaman asibiti sun yi amfani da wannan ranar domin yin kira ga jama'a da su yi hattara don kar su kamu da wannan cutar ta sida kamar yadda mai kula da sadarwa da ma hulɗa da jama'a Asuman Abdulmuni na babbar asibitin birnin Kwanni ya yi mini ƙarin bayani. To shi dai kamar irin da muka san cutar kyantun harko-harko ma lokacin da ta shigo ana zanka kira ga mutane a yi hatara yawancin lokaci dibin muke ta hanyar jima'i kawai ake iya samun shi yawanci to amma a ilimi ya nuna akwai hanyoyi da dama da ake iya kamuwa da wannan cutakken da da mahimmanci shi a kariya kariya kuma da gwaji ko tunda yau duk irin yadda muke dauke da cuta ba mu iya musani sai mun tafi mun yi gwaji da aka yi gwajin nan kuma alhamdulillahi akwai yau magani da ake sha da ke sa wannan kwayar cuta ba ta yawaita ga jiki balle ta rinjaye shi a lokacin da na tuntubi wani daga cikin membobin kungiyar masu dauke da wannan cutar sun ce min ba za su yi magana ba kasancewa ba wani gangami da aka yi a wannan yankin a bana albarkacin zagayowar ta ranar yaki da cutar sida amma sun ce min da zaran suka shirya za su waiwaye ni don yi mini cikakken bayani game da wannan ranar ta yau haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a da haru da mamman bako da wannan rahoto a tattaunawa da jami'in hulɗa da jama'a a hukumar kwastam ta najeriya abdullahi aliyu mai wada ya yi bayani abin dalilan da ya sa hukumar ta kwastam ta tsananta dokar hana shiga da tsofaffin motoci a najeriya to koya batun yake akan haramcin shiga da wasu nau'ukan abinci tambaya kenan da ibrahim garba ya yi masa wato kenan kana nufin kamar yadda gwamnatin da ta gabata ta haramta shigowa da wasu kayayyakin abinci har abin ishafi talakawa a yadda suke bayani cewa talakawa sun yi ta kokawa game da haramta shigowa da abinci da aka yi a najeriya kana ganin na ɗaya daga cikin shi wannan mataki na wato da ake ɗauka na kyautata tattalin arzikin ƙasar amma kuma talakawa ke jin zafin shi to in an ce an hana shigowa da abinci sai in ga kamar an yi abin kuɗin goro mm. idan aka shiga a website ɗinmu aka shiga da aka ga www.customs.gov.ng da kwai abin da ake kira import prohibition list kayan da aka haramta ka shigo da su da kayan da suka haramta ka fitar da su so a cikin kayan da suka haramta ka shigo da su da kwai wayansu abubuwa da ake kira an ce bai halatta ka shigo da su kasan nan ba ba na jin da kwai an hana a shigo da abinci an ce kun hana shigowa da shinkafa wane ne wane ne har aka yi ta fama da yunwa ita shinkafa abin da ake kira shine restriction mm. in an ce restriction ai in ka zo zaka shigo da ita zaka nemi form m in ka nemi form m cbn za ta baka form m da shi za ka yi amfani a baka forex ka je ka amfani ka shigo to in ka zo ba za a baka ba saboda me da kwai an kobarowa da kwai noma da aka koma da kwai mutanen da suka yi noman shinkafa da kwai mutanen da suka suka yi kamfanuka na cashe shinkafa all over in ka je duk inda ka je kasar nan a arewa a kudu za ka gani muna da fertile land muna da kasashen noma da za mu iya noma shinkafa me yasa sai mun jira an kawo mana shinkafar da ta shekara goma ko shekara biyar a cikin sto sannan sai a kawo mana ita sannan in an tashi za shigo da ita ta hanyoyi marasa kyau ma'ana wai da ike ba a kai ga noma isasshiyar shinkafa ba a najeriya ta yadda ake dogara kan kasashe irin thailand da ina ne da ina ne kamata yi ku rinka ciza kuna hura har sai lokacin da ake da karfin noma shinkafa da za ta wadaci kasar to wai shinkafa ita kadai ce abinci da ake ci <laughs> ba a cin dawa ba a cin masara ba a cin gero ai ba shinkafa kaɗai ba ce ba saboda haka muna nomawa ko muna son wata rana za mu noma har mu fita da ita waje To wasu kuma na cewa hukumar ku ta kwastam na ɗaya daga cikin hukumomin da sai ɗan wani da wani ike samun aiki a wajen saboda wai in kana aiki a wajen za yi saurin zama attajiri da sauransu. Kana ganin kamata yi ku ɗau matakan da za su kawar da wannan zaton tsakanin 'yan Najeriya. To za a ji amsar wannan tambaya a shirye-shirye mu na gaba. abdullahi aliyu mai wada ke na a tattaunawarsa da ibrahim kalmasi garba wato jami'in hudda da jama'a a hukumar kwastam ta najeriya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ku ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sake komawa isra'ila inda zai sake neman a ƙara tsawaita matsayin dakatar da buɗe wuta da aka cimma saboda sake faɗaɗa damar sako mutanen da aka garkuwa da su a gaza a kuma ƙara shigar da kayayyakin agaji cikin yankin hakan na faruwa ne bayan da blinken ya ƙara jaddada goyon bayan amurka ga ukraine yayin da hukumomin ƙasar ke shirin fafatawa a daidai lokacin da aka tunkari hunturu a bana yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to ma'aikatar tsaron rasha ta saki wani bidiyo a ranar laraba wanda ya nuna yadda jiragen yakin kasar suke buɗe wuta akan wasu yankunan ukraine dakarun rasha sun ƙara zafafa hararansu a gabashin ukraine yayin da lokacin hunturu ke ƙara karatowa a can birnin brussels yayin taron ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tsaro ta neto sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce wasu suna tambaya kan ko ya kamata amurka da sauran kawayen kungiyar tsaro ta neto su ci gaba da nuna goyon baya ga ukraine yayin da aka doshi shekaru biyu tun bayan da rasha ta mamaye kasar ta ukraine But the answer here today at NATO is clear and it's unwavering. Blinken ke nake cewa amsar a wannan taro na NATO ita ce ba gudu ba ja da baya. Ya zama dole dukkan mu ci gaba da tallafawa Ukraine. We must and we will continue to support Ukraine. Blinken ya kuma kara wasu kawayen Amurka kwarin gwiwa kan damuwar da suke nunawa cewa wasu 'yan Republican da ke majalisar dokokin Amurka na jan kafa wajen amincewa da ci gaba da samar da kudaden tallafin soji da amurka take ba ukraine ya kara da cewa kakakin majalisar wakilai mike johnson ya yi magana kan bukatar ganin an ci gaba da samar da kudade ga hukumomin kiev abinda blinken ya kwatanta a matsayin wani sako mai karfafa kwarin gwiwa michael kimmich farfesa ne a fannin tarihi a jami'ar katolika da ke nan amurka a kuma irin tashi mahangar samar da kudaden tallafi ga ukraine ba abu ne da yake hannun Blinken ba. There's not a great deal that from the branch. Ya ce babu wani abu da uh, Blinken zai iya yi daga bangaren masu sitarwa. Abin yana hannun majalisar dokoki ne, wanda wani sashe ne na gwamnati kuma 'yan Republican na kokarin sasanta tsakaninsu. Ko kuma akasin hakan a daidai wannan lokaci da nake magana. farfesa kimmage ya kara da cewa blinken na aikewa da sako ne ta hanyar halartar tarukan kungiyar ta tsaro ta neto da kungiyar tsaro da haɗin kan nahiyar turai ta oace yayin da ake rikicin isra'ila da hamas and there is a kind of allegation out there or a claim out there that the us Uh, has now shifted attention to the Middle East. Yake akwai zargin da uh, wasu ke yi cewa yanzu Amurka ta mai da hankalinta kan gabas tsakiya ba ta kulawa da nahiyar Turai saboda haka ina ga zuwa tarukan NATO da na osce da blinken ke yi wani yunkuri ne na nuna musu cewa har yanzu amurka na sanar da su daga jiya alhamis da yau juma'a blinken ya fara tattaunawa da masu ruwa da tsaki a gabas tsakiya ziyararsa ta uku a yankin tun bayan da mayakan hamas suka kai hari kan isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba blinken ya ce zai yi kokari ya ga cewa an kara tsawaita matsayar da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta saboda a samu damar sakin karin 'yan isra'ila da ake tsare da su a gaza a kuma samu damar shigar da karin kayayyakin agaji ga falastinawa da ke matukar bukata babban jami'in na amurka na ziyara a isra'ila zai kuma je ramallah da ke yankin yammacin gabar kogin jordan da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa wannan kenan. a wani labari na daban kuma wata kotun ɗaukar ƙara a birnin new york na amurka ta maido da dokar da ta hana donald trump yin tsokaci game da wasu ma'aikatan kotu bayan da ya muzanta wata magatakardar kotun da ake yi masa shari'ar inda ake tuhumarsa da zargin aikata zamba a new york alkalin kotun arthur engron ya sanya umarnin hana yin magana ne a ranar uku ga watan oktoba bayan da tsohon shugaban amurka ya wallafa wasu kalamai na batanci game da magatakarda alkalin kotun a shafukan sada zumunta sakon da ya wallafa ya hada da zargi mara tushe game da rayuwar magatakardar hakan ya faru ne kwana na biyu na shari'a da ake yi na karar da anthony general ta new york letitia james da shigar ana da zargin trump da kara yawan dukiyarsa kan bayanan kuɗi da aka yi amfani da su wajen samun lamuni da kulle yarjejeniyoyi sai dai tsohon shugaban na amurka wanda dan jam'iyyar republican ne ya musanta aikata ba daidai ba to masu aro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na duniyar amurka yanzu a madadin julie latest gresham da fiona nandudu da suka hada shirin sai kuma cindy sen wacce ta hada asalin rahoton ni mahmud lalo nake cewa mutara a wani mako idan allah ya kai mu. To da lagaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga sakonnin ku masu Wasiƙa ta farko ta fito ne daga baban gida AA Dogo Zirmi a jihar Zamfara. Ya ce a koda yaushe roƙonmu zuwa ga gwamnatin jihar Zamfara da ta tarayyar Najeriya bai fi su bi hanyoyin da ya dace domin samar mana da tsaro ba. domin mu al'ummar karkara har yanzu ba mu cikin hayyacinmu saboda 'yan bandaga ke ikon ɗaukacin ƙauyukan karamar hukumar zurmi allah ka ba mu zaman lafiya mai dorewa amen wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce ta ce muna kira ga matasa da ku zauna lafiya kada ku yarda miyagun 'yan siyasa su danga amfani da ku suna yaudara ku kuna tada hankalin al'umma da fatan Allah ya kawo mana mafita a ƙasar mu Najeriya amen. Sako daga Hajiya Binta Women Leader doguwa a jihar Kano da Bilkisu Garba na Hallikan ba. Wasiƙa ta gaba mata haɗin gwiwa ce. Ta ce da farko muna muku barka da wannan lokaci ma'aikatan VOA Hausa. Hakikanin gaskiya za mu iya cewa wannan mataki da rundunar sojan kasar mu ta Nijar ta ɗauka na korar wasu daga cikin manyan jami'anta hakan ya yi daidai kwarai da gaske. Don haka yana da kyau mahukuntan kasar mu ta Nijar su ƙara ɗaukar matakai ciki da wajen ƙasar saboda gudun abin da zai biyo baya. haka zalika ya dace mu al'umma ƙasar Nijar mu ci gaba da yin addu'o'in Allah ya sa wannan abu da aka yi shine ya fi alkhairi. Sako daga Yakubu mai aski badaraka da Raba mai caji badaraka da Malam Jafaru badaraka da Sanusi Madattai daga jihar da magaram a jamhuriyar niger. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Allah ya sa kasafin kudin da shugaba Bola Tinubu ya aika wa majalisa al'ummar ƙasarmu Najeriya mu gani a ƙasa. Domin an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa. Sako daga Sani Muhammad chindu unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Shi ma Shehu Adamu da jaucewa ya yi. Shugaba Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗi wanda aka ce fanko ne. To dama dai mu ba wai ganin abin a rubuce ba ne damuwar Mu mu gani a ƙasa shi muke bukata domin a baya mun sha gani a rubuce amma kuma a ƙarshe sai mu ga shiru ya biyo baya. Tuma Dalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen an dawo da fada tsakanin Hamas da Isra'ila a Gaza a cewar dakarun tsaron Isra'ila a yau dinnan Juma'a dawowa da fadan a cewar dakarun tsaron na Isra'ila ya biyo bayan saba yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi da Hamas ta yi. da kuma kaddamar da haɗin ruka da ƙungiyar mayakan ta yi kan isra'ila a halin da ake ciki kuma shugaban ukraine ya ce ya damu matuka saboda yiwuwar yaƙin isra'ila da hamas ya ɗauke hankula daga tashin hankalin da ƙasarsa ke fuskanta sanadiyar mamayar rasha a wata hira da kafar labarai ta ap shugaban na ukraine volodymyr zelensky ya ce yaƙi na hamas da isra'ila ba ma kawai janye hankali zai yi daga batun na ukraine ba zai ma iya laƙumi kuɗi da kayan aikin da ukraine ka iya samu a ƙoƙarinta na kawo ƙarshen mamayar rasha to masu sauraro da haka da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asari sai kuma can da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shiri idan allah ya kai mu yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma fiona wa mayi wadda ta shirya ta ba da umarni sai injiniyanmu na wannan la'asariya mr chan baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi a dakace shirin yau da gobe shirin matasa wassalam